Masu saurare Assalamu alaikum Abdurrahman Gamba Ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na kasuwa a kai muke dole shirin da ke tattaunawa kan batutun da suka jibanci kasuwanci da tattalin arziki. Shirin ne yau zai tattauna ne kan yadda wasu ƙwararrun 'yan damfara da suka kirkiri manhajar swim suka yi awon gaba da biliyoyin kudaden al'umma a sassan duniya da suka zuba hannayen jari a cikin manhajar. wannan al'amari dai ya jefa dubban mutane a sassan duniya cikin tsaka mai wuya ganin yadda 'yan damfarar suka kassara su cikin kankanin lokaci abubakar alhassan usman ɗaya daga cikin waɗanda suka zura kuɗaɗensu a cikin manhajar ya yi min ƙarin bayani kan yadda manhajar take eh wato manhaja ce a yadda ta zo mutane a tasawirarta ta zo mutane ga abu na kirki mai abin kirki saboda abu ne da a zahirinsa da ga an samu sauki da a samu saukin talauci domin abu ne da ake bukatar mai karamin karfi mai babban karfi ko da mai ka shigo in ka shigo kuma alherin da ake samu ko da kai baka samu ba kamar ni da nake maganar nan ni ban samu alherin ta ba to amma na ga waɗanda suka samu alkhairin ta da yawa mm, amma kai ma ka shiga ciki amma ni ma na shiga to wani abin ne kwadaitar da ni mm. na je na samu ni ma ta dukiya ni ma na zo na zuba mm. to da karshe ashe abin eh, bonono ne ta gina ba ta shiga ba a ashe kofar rago aka yi mutane ana jira a ƙara yawa in aka ƙara yawa sai su zama da mutane abin da ya faru ne dan gaskiya abin sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan mutane sun shiga cikin wani yanayi kwarai da gaske da ba kara cikin talauci kuma an zuwa kara talauci a da al'umma damfarar ta fi cikawa da mutanen yankin asiya musamman kasashe irin su india da pakistan sai kuma najeriya a nan yankin afirka musamman ma a jihar lagos inda mutane suka rika rigirgin sayar da kadarorinsu domin zuba kudaden a cikin manhajar ta damfarar an dai ce mutane da dama a halin yanzu na nan kwance a asibiti saboda damuwar da suka shiga kamar dai yadda za ku ji karin bayani a hirar mu da bello hamza abin nan ba daɗi sabida akwai su su ba su ma daɗe da shiga a abin nan ba ta waje na kuma suka shiga akwai wanda ya sa miliyan ɗaya da wani abu akwai wanda ya sa miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar akwai wanda ya sa dubu ɗari bakwai akwai wanda ya sa dubu ɗari shida su wa'annan gaba ɗaya kuɗin siyatin kaga ko in na ce wannan abin bai shafe ni ba ma baka maganan bai taso ba to kai nawa ka sa ni dai da zan sa ni ta ni kan kaina ni dai ban yi asara ba gaskiya riba dai zan ce na ci amma riban ma ta wani bangare shi ma ya shiga ciki dan na taimaka wasu su ma na bubuɗe musu to Allah bai sa sun cire kuɗin ba wannan abin ya faru to misali su waɗannan waɗanda ka taimaka musu sun zo sun tare a kofar ɗakin ga sun ta rusa maka kuka gaskiya dai a yanzu dai ba wanda ya zo amma dai kowa abin da yana cikin zuciyar shi ne wasu ma gaba ɗaya jiya ma cewa aka yi gaba ɗaya da aka yi su asibiti saboda akwai wanda mana ji labari cewa shi irin an ba da kuɗin gado aka raba musu ba ma shi kuɗin shi kaɗai ba ne miliyan biyu da dubu ɗari biyar ya ce wa kannan da Allah su ara mai akwai wani harka da zai yi nan da sati zuwa wata ɗaya zai kawo musu da riba da yawa to wallahi shi bi daɗe da shiga ma abin nan ta cika da shi to babu shakka a jihar Legas hatta 'yan mata da matan aure da matasa da tsaffi duk sun kudaden su a cikin manhajar ta swim kafin daga bisani a rufe ta dub sagir hussaini jam'are ya yi mana karin bayani kuma wannan ka duba ko mutane daban-daban ne masu ka han matan aure da 'yan mata samari kurin masu matan kowa ma kowa abin nan ko wani abin nan abin da ya zo wani salo ya zo da shi hmm. lokacin promo din nan ne gabaki daya aka samu eh. mutane da yawa suka shiga yawa lokacin promo ne an sa kuɗi da yawa hmm. kuma yawancin zaka ga jama'an da suka sa kuɗin nan gabaki daya duka abin ya zo musu da asara abin ne abin tausayi ni ta bangare na gaskiya na dan ci riba kaɗan dina dai ba sosai ba wato kai dai za ce dai in mata cika da kai bata dai rubuta da kai ba eh gaskiya bata rubuta da kai to bayan 'yan damfarar su rufe manhajar yanzu kuma sun fara bibiyar mutane ɗaya bayan ɗaya suna ce musu su biya kashi goma sha uku na kuɗin da suka zuba a cikin asusun manhajar kafin sake buɗe musu manhajar ta soyin abinda sagir husaini jam'ari ya ce kar a kuskura a saurare su shine yanzu wannan da allah ku sanar ba jama'a wannan suna da irin wannan ra'ayin cewa za su biya a biya kashi goma sha uku kasi saboda shi ma wani abu ne nan eh, suna jira ne su sai su kara gamawa da mutane to na ci karo da wasu bayanai da ke cewa akalla waɗannan ƙwararrun 'yan damfarar sun wawure kuɗaɗen da yawansu ya zarta dala biliyan casa'in kuma bisa dukkan alamu za a ci gaba da kirkirar ire-iren waɗannan manhajoji na wankiya dan juma sale kano ya ce lokaci ya yi da ya kamata jama'a su tsautu domin kuwa ba a karan farko kenan da hakan ke faruwa ba inda har ya bada misali da mutanen da suka haukace a kano a irin wannan matsalar wannan abu an taɓa yin shi a baya can baya hmm. aka yi greenwich su kuma yan suka tattara kudaden mutane suka gudu aka yi mm shi ma aka tattara kudaden mutane aka gudu da na zo kuma na dawo daga tafiya na zo kuma na gaya musu cewa kasi wannan abin wannan abin wagiya ne wasu kuma suka ce a'a kamar bakin ciki nake hmm. na ce to na ba shawara na ce kasu suka yi suka yi in shiga na ce wallahi ba zan shiga ba hmm. na ce ba zan shiga na ce daga ƙarshe wallahi tattara musu kudaden su za a yi a gudu Mm, kai me baka kwarin gwiwa har ka fahimci cewa wannan abun wankiya ne saboda ai an taba yin shi a baya Greenwich mm. an gudu da kula da mutane duk an sa mutane sun yi asara mm. yanzu abin da nake tausaya mutane wanda suka karɓi bashi suka karɓi bashi suka shiga cikin wannan abun to yanzu bashi kuma a cikin a cikin zabiya bashi yanzu dole a yanzu a samu matsala to misali kai a can baya waɗanda ka lissafo su greenwich inin su mm ka taɓa ɗanɗana kudar ka ne misali ban taɓa yi ba amma dai sun karya mutane da yawa a hmm. cikin shi hmm. mutane da gaskiya sun karya ko crypto din nan da aka yi mutane yawanci a Kano wallahi an kai su dawano to wallahi kamar bayan asara sun samu tabin hankali to wasu an ba su kuɗin kwangila sun kai sun je sa cikin crypto wasu kuma idan sun je sun ranci kudaden mutane sun sa crypto kuma crypto ta crypto da su hmm. yanzu yanzu suna dawano to amma dai yanzu waɗannan mutanen ne nan ta Allah kaɗai ne sani Allah kaɗai ne san mutane za ka yi asibiti. An ce kamar a nan a gege an samu waɗanda suka sa har sama da dala dubu hamsin misali. To nan ne gaskiya ban sani ba tun da ban gani ba gaskiya. Hmm. Amma dai na san wanda suka sa dubu biyar dubu ɗaya dubu goma to na san cewa ta cika da su. Hmm. To yanzu kila ko kana da kira ga jama'a. To irin wannan abin wannan ai darasi ne gobe kasu ƙara duk wani abu da suka gan online wani irin turawa da kake ganin su wallahi sun fi mu wayo wani ya je zaman shi ya je kirkir abin shi kuma ya zo wanke mutane amma da ina ba shawara ka su kara duk wani abu online wallahi kan mutum ya yadda da shi in dai ba zuwa banki zai gaskiya fi su billahi ya je aje kuɗin shi na gani ni da in je in yi wannan abun wallahi gwaran kai kuɗina gurin mai nama yawa in jinci nama sanni na kashe kuɗina saboda in ba mutum ba barawo ba ya za a yi ka je ka aje ka a ce cikin sati saboda Allah da annabi a ce an baka riba mai yawa ai ma ka san kamar barawo ne to yanzu kuma sai hira ta da wata baiwar Allah wadda ta ci bashin kuɗaɗe ta kuma zuba a cikin manhajar damfarar ta swim ai ni na ga swim ah, a ah, swim ya haɗiye a swim ya haɗiye na je na aro kuɗi na zo da sa a swim aka labushe kuɗin gaba ɗaya yanzu ina da ina wayo Allah kuɗin da na tara da makarantar 'yata shi zan ɗauka in je in biya masu kuɗi in ba su kuɗin su eh. yanzu kina da na sani kenan eh to ina da na sani amma idan na ga wani wallahi sai na shiga saboda he da fansha kuɗi na to a'a kenan za a ce baki daddare ba kenan kina nufin in kika ga wata manhaja irin wannan daban zaki shiga? Insha Allah zan shiga saboda na ɗau wancan kaddara ta ce. Mm. Eh wannan na ɗauka na yi na ba da shi sadaka da ba wata azumi muke ko na ba da shi sadaka dole. Mm. Eh amma idan na samu wani wallahi sai da shiga. To ba kya tsoron wani ya kara cikawa da ke? Ai in Allah da sabo zan shiga kafin ya cika sai na ci kuɗi na. Eh, dama ai akan ce yan farko farko su sukan dan more sai in abin yayi nisa. mutane da suka ci da yawa sosai akwai makotanmu da suka ci kuɗi sun ci kuɗi don na musu ayyuka da kuɗin sun biya ni kuɗi na sosai. ta wannan harkar sun ci akwai wata kawata ma kwanan nan ta ci dubu hamsin wallahi mm, kuma kila nawa ta sa ita eh ta sa dubu talatin sai ta kwashi a hamsin mm. amma sauran kuɗi ta ce ta ajiye za ta yi hidimar sallah da shi eh. to amma cikin iko Allah sai aka rufe da shi eh, kawai wato ruwan suwim ya shanye kuɗin eh, ya shanye duka kuɗin ya cinye ta amma akwai yayarta ita wannan ta ci kuɗi sosai mm. eh ta ci kuɗi sosai dan ita ta ci kuɗi ya kai dubu ɗari da hamsin to wani fa zai fa yi mamaki ya ce ha a to wai duk wannan bi ishe ki darasi ba amma kina nacewa sai kin shiga wata manhaja insha Allah sai dace kuɗi na in Allah ya yarda saboda akwai waɗanda aka yi musu haka da wannan swim din ya fito sai suka shiga amma sun mai da kuɗin su mm. yau wato ni ma in Allah ya yarda haka zan yi ba za su ci ba za su ci kuɗi na a banza ba to masu a nan shirin ya kawo karshe a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International abdurrahman gamba amurka ke cewa mu huta lafiya huta sai saboda